Kayayyakin da rundunar ta kama sun hada da buhunan shinkafa 7,616 masu darajar kuɗi fiye da naira miliyan 157 da ƙananan motoci masu tsada guda 28 masu darajar kuɗi fiye da naira miliyan 177 da ƙwayoyin tramadol da buhunan sukari da man girki da takalma da jimlar darajar kuɗinsu ya haura naira miliyan 1,055 da yake yi wa libati talbijin da rediyo ƙarin haske kwamandan rundunar rundunar kwastam ta seme kwantarola muhammad garba ya nuna muhimmancin aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron najeriya da ke kan iyakar ta seme wanda ya ce zai kawo haɗin kai tsakanin su da takwarorinsu na ƙasar benin da zai haifar da samun sauƙin zirga-zirgar matafiya da kayansu tare da samar da kuɗaɗen shiga aljihun gwamnati a sauƙaƙe ya yi bayani kamar haka nuna wa motoci guda 28 bayan haka ga kuma shinkafa 7,616 wanda adadin kudinsa miliyan 157 motocin nan guda 28 adadin kudinsa miliyan 177 to waɗannan kaka kama su muka yi tun da mu muna da rekod a rubuce suke Kwantarola Muhammad Oba Garba ya yi bayanin irin tashi tsayen da rundunar take yi a yanzu da babban zaben ƙasa ya kunno kai domin hana shigowa da makamai ta wannan kan iyaka ta sane da wasu miyagun mutane suke yi domin tayar da zaune tsaye a lokacin zaben. Haika a tabbatar an yi aiki yadda ya kamata. Na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci tabbas akwai zaɓe. Zaɓen nan yana da muhimmanci fiye da duk yadda muke tsammani saboda kada a je a shigo da wasu kayayyaki ko haramtaccen kaya ko wasu bindigogi ko kuma abu da zai tayar da hankali ko kuma a je a yi haramtacciyar takardar zaɓe a zo a shigo da ita domin ya rikita mana abubuwa Karshen rahoton kenan kabir yayo ali labaran libati daga kan iyakar same